أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيات أمة البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك حدوى أولنا قرين البركة وأن مسلاتنا رتاتين إلابن inda muke gabatar da karatu a cikin littafin ashifa na babban malami al'imamu alƙadi iyad rahimahullah ba a manta ba har yanzu muna cikin fasali da ke magana akan kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al qadi ya dunkule su yanzu kuma ya fara fassala su ɗaya bayan ɗaya filla filla mun ji bayani akan abin da ya shafi al'aql hankali a makon da ya gabata yau kuma za mu ji bayani akan abin da ya shafi alhilmu hilmu wal ihtimal wal afu ma'ana haƙuri ko juriya da kuma daurewa da cutarwa da aka yi mutum da kuma afuwa shine za mu je a nan a karatunmu ne yau insha Allah yau a takwas ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu ashirin da hudu miladiya wannan darasi shine darasi na talatin da ɗaya a cikin jerin darussan da muka fara a wannan littafi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗa muna roƙon shi ya ba mu ikon aiki da abin da za mu je ya mana muwafaka mala yace sani ashar fasali na goma sha biyu kenan alhilmu wal ihtimal wal afu juriya da haƙuri da kuma daurewa lokacin da aka cutar da mutum wal afu da kuma afuwa duk za mu ji waɗannan ɗabi'un dangane da manzon Allah sallallahu alaihi <clears throat> wanda ɗabi'u ne ababen yabo amma suna da wahalar ɗabbakawa mutum ba zai gane suna da wahalar ɗabbakawa ba sai ya tsinci kansa a ciki an yi maka abin da ya kamata ka yi haƙuri ko kuma an yi maka cutar wanda za ka iya daurewa ko ba za ka ko kuma a yi maka abin da za ka iya ramawa amma kuma ka yafe to a nan ne ake gane mutum mai ƙarfi kenan al-imam al-qadi ya duki cewa amma al-hilmu wal ihtimalu amma haƙuri da juriya wal ihtimal da kuma daurewa lokacin da aka cutar da mutum wal afu da yin afuwa ko rangwame ma'al maqdira tare da cewa akwai ikon ramawa din saburu da kuma haƙuri alama ya kara a bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so to manzon Allah sallallahu alaihi ya kai matuƙa ya kai kololuwa wajen wato ainihin kasancewarsa ya siffanta waɗannan ɗabi'un alhilmu da ihtimal da kuma al'afu kamar yadda za mu ci sai ce wa na hazil alƙab farkon. waɗannan abubuwan da aka lissafa suna da bambanci ba iri ɗaya bane ba ma'ana alhilmu daban yake da alhitimal kamar yadda alhitimal daban yake da al'afu kamar yadda al'afu shi ma ba daidai yake da asabru. ba al-imam iya da ke cewa fa inna alhilma domin shi haƙuri da juriya kun ga wurin ko an ga wajen haƙuri da juriya halatu tawakkurin wa sabatin inda al'asbabil muharrikat wani yanayi ne na daurewa da kuma tabbata yayin da wasu abubuwa suka faru masu motsawa mutum fushi ne abin da ake kira da alhil wani abu ya faru da zai motsa maka fushinka ya sa jijiyoyin ka su tashi idanuwanka su ja shedan ya zuga ka yana zuga ka yana ta ka dau mataki ta amma sai kuma ka daure ka hakura wannan ne abin da ake kira da alhilm mun gane wal ihtimal shi kuma al ihtimal inji imam al qadi iyad habsun nafs inda al alam shine mutum <clears throat> ya mallaki ransa lokacin da wani abu na bacin rai ya same shi wal ko wani abu da aka cutar da shi wani ya gaya maka kalma mara daɗi kaga ya cutar da kai ya cutar da mutuncinka ko kuma wani abu mai zafi ya same ka kamar ciwo ko rashin lafiya ko wani abu to sai mutum kuma ya ɗauka ya haƙura ya kasa ɗaukan wani mataki idan ciwo ne ya daure ya kasa raki idan kuma wani ne ya cutar da shi ya daure ya kiramawa ya shanye shine ne ihtimal wa misluha as-sabru hakanan misalin al hakuri sai ce wa ma'aniha mutaqariba ma'anan su na kusa kusa sai ce wa ammal afu amma afwa fa huwa tarkul shine mutum ya kiramawa dangane da abin da aka masa a yi masa abin da ya kamata ya rama sai ya iya rama wannan shine abin da ake kira afwa shine idan wani ya maka laifi ko ka mishi laifi zaka ji kana cewa da Allah yi mun afwa ba zan sake ba ka yafe mun da Allah wani to kaga idan ya kira mawa to shine yayi afwa din ka hakinan to shi afuwa tana cika afuwa ne ta zama tana kana da matsayi a wajen Allah in ya zama kana da ikon da zaka rama amma sai ka kira idan ba za ka iya rama ba dama aka ce ka aice da ke Allah ya isa ko amma kana da ikon da za ka rama wataƙila ma wanda ya cutar da ke ɗin kafi ƙarfinsa kana da yadda za ka yi ka hukunta shi ko ka sa a hukunta shi amma ka yafe mishi ka rabu da shi to wannan mutum ya kai matuƙa kenan wajen yin afuwa sai malam ya ce wa za kulluhu dukkan waɗannan ɗabi'un dukkaninsu mimma addaba Allah ta'ala bihi nabiyahu suna daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ladabtar da ya tarbiyantar da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ma'ana manzon Allah ya siffanta da waɗannan gabaki ɗayan su kamar yadda zamu ji a cikin karatu faqad qala ta'ala domin ku Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake ce masa khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin a cikin suratul a'raf ko aya ta 199 aka ce da shi ya rasulullah kai riko da afwa sannan kai umarni da kyakkyawan abu sannan ka kau da kai daga wawayen mutanen da za su iya cutar da kai ka yi riko da afuwa kai umarni da kyakkyawa ka kau da kai daga aljahilin mutane masu wauta wanda za su yi maka wauta ka kau da kai wannan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala al'aya kamar yadda aya ta zo ko kuma ka karanta ayar in ji alqadi iyas domin wannan umarni ne aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kasance mafi alkhairin wanda ya aiki da ayan balma duk masu koyi da shi sun samu fassaran ayan ne a cikin ɗabi'unsa da cikin ayyukansa sallallahu alaihi wasallam kuma yadda zamu ji a nan gaba kaga umarni aka bashi ya ringa ya riko da afuwa sannan ya umarni da wato ainihin kyakkyawa ya kawo da kai kuma daga barin wato ainihin mutane waɗanda suke ba su jahilci masu wauta ruya in ji alqadi iyad an rawaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamma nazalat alaihi hadhihi al-aya yayin da aka sauka masa wannan aya ta sauka a gare shi sa'ala jibril sai tambayi malaika jibril yake ce masa an ta'awila menene ma'anan wannan aya domin ga larabcin ta a fili amma kuma Allah ya umarce ni da ita jibril alaihi salam menene ma'anan fa qala lahu sai malaika jibril yake ce masa hatta as'ala al-alima to ni ma dai ban da amsa ban san fassaran ba sai na tambayi wanda fi kowa ilimi shine Allah subhanahu wa ta'ala ثم ذهب سنة ملائكة جبريل يتفي فأتاه في ساكتا ووجم من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكت مس يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتغطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك shi Allah subhanahu ta'ala yana umartarka akan ka sadar da zumuncin wanda ya yanke maka zumunci kaga kai riko da afuwa kenan wa tuti man ka ba wanda ya hana ka kaga kan ma afuwa zalamak sannan ka yi afuwa ga wanda ya zalunce kaga ka yi riko da afuwa to shine ma'anar khudil afwa inji malaika jibril ya dawo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan afuwa tana nufin idan mutane yan uwanka na jini ko abokananka suka yanke maka zumunci kai kuma ka ringa sadar da zumunci idan kana ba su daga cikin abin da Allah ya hore maka su kuma ba su baka ka ci gaba da ba su kada ka hana su idan suka maka wani abu na zalunci a cikin dukiyarka ko a cikin mutuncinka ko wani abu maka kai musu afwa to wannan shine mutum yayi riko da al'afu shine khudil afwa din ke sai aka fassara masa wannan aya din sallallahu alaihi wa sallam wa qala lahu har yanzu dai yana bayanin yadda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi da haƙuri kuma yake masa wasbir ala ma asabak kai haƙuri a bisa duk abin da zai same ka ya rasulullah wannan aya ta zo a cikin sigan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin wasiya da Luqman al-Hakim ko yake yi wa ɗansa ya masa wasiya wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya bunayya ko ya bunayyi la tushrik har zuwa ƙarshe a cikin ayoyin yana ta masa nasihoyi. to manzon Allah aka saukar wa ayoyin ana sanar da shi ga abinda eh, lukman yayi da ɗansa yana masa nasiha to ka kenan definitely da manzon Allah ake aka ce masa wasbir ala ma asabak kayi hakuri a bisa dukkan abin da ya same ka ko zai same ka ma nan gaba kaga anan umarni aka bashi ka kenan kamar yadda aka bashi umarni ya riko da afuwa hakanan kuma an bashi umarni ya zama mai haƙuri ya yi haƙuri a bisa duk abin da zai same shi domin kuwa da'awa zai yi da'awar kuma mafi wahala ya zo ya samu mutane suna botan gumaka ko suna abin nan kuma zai yana so ya su bar botan gumakan su kaɗai ta Allah subhanahu wataala da kaga cutarwa kan Allah ne sun iyaka cewa abin da zai kanka, sai aka ce masa wasbir alama asaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da wannan umarni ba a taɓa ganin shi ya rama wani abu da aka yi masa ba saboda ya yi da'awa ya je inda aka sa wawaye suka ringa jifan shi har jini ya fita a jikinsa amma ba abin da ya mutu mala'ika ya zo ya ce masa idan ka ba mu umarni mu sa dutse babban dutse kato ya zo ya faɗo kansu ya riddiga su sai manzon Allah ya ce a kyale su ba mamaki a samu daga cikin tsatsonsu wasu wanda za su yi imani da Allah kaga wannan shine asabur hakuri kenan kuma an ce masa wasbir alama asabak kai hakuri a bisa abin da zai same ka manzon Allah sallallahu alaihi yayi hakuri <clears throat> a wurare da yawa ya hakura sallallahu alaihi wa sallam. saboda haka wannan kissar Luqman ko Luqman al-Hakim zance mafi inganci Luqman ba annabi bane wannan shine zancen da fi inganci in banda ruwaya guda ɗaya daga tabi'i ikrima ɗalibin abdullahi bin abbas shine ke ganin cewa lukman annabi ne kuma ruwayar ma wasu daga cikin malamai sun raunata ta kamar yadda al'imam al bazawi ya ambata a cikin tafsirin sa saboda haka lukman bawan Allah ne da Allah ya kinsa masa hikima shi sa ta kira sa da ma al Hakim wa laqad atayna lukman al-hikma ko an ba shi hikima saboda haka ya iya nasiha da bayani da kuma kokarin wato ainihin guidance and counseling ya tsaura mutum akan hanya ya zama mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala lukman al-Hakim kaga wannan ayar ta zo a cikin siga a cikin siyakin abin da Lukman yake faɗa kenan ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri a bisa abin da zai same shi wannan nuni ne akan cewa duk wanda zai yi da'awa to sai fa yayi hakuri ma'ana da'awa ba aikin mutum ya rago bane ko za a zage ka za ka iya rasa dukiyarka iyalanka za su iya shan wahala in kai wasa za ka iya rasa gidanka ko duk wani abu da ka mallaka in dai da'awa kake Allah sai ya jarrabe ka ba mamaki nan gaba kai nasara wanda kake kiran su din su zo su yi karatun su zama mutanen kirki su karbi da'awar ko kuma yayansu ko na abu makamancin haka amma lalle akwai jarrabawa cikin da'awa shi yasa daga cikin sharuɗan aka ce asabru sabru alal azafihi ko hakuri a bisa cuta da mutum zai samu a cikin da'awa sai manzon Allah sallallahu alaihi da shi ne ya fara da'awar shi ma ya hakura da balma Allah ya ce masa isbir ala ma asabak kai hakuri a bisa abin da zai same ka lokacin da zaka yi da'awa ya sallallahu alaika wa sallam <clears throat> wa qala ta'ala har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala inda ya umarci manzon Allah da haƙuri yake ce masa tasbir kama sabara ulul azmi min rusul ko yi hakuri kamar yanda ma'abota azama daga manzanni su ma suka yi hakuri ko ulul azmi min rusul su biyar ko da Allah subhanahu ya ambace su a wuraren biyu a cikin alkur'ani a cikin suratul azab da kuma ina da cikin suratul shura wa id akhadna minan nabiyina ميثاقهم تيتمي wa ibrahima wa musa wa isa بن Maryam. kaga so biyar wa akhadna minhum mithaqan ghaliza a cikin suratul shura shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan والذي أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا الشرع آية فودنا أن نبان سو بير سوني أولو الأزم من الرسل سوني ما أبوتا أزما daga cikin manzanni sune suka fi kowane annabi shan wahala a harkan da'awa ko ba haka ba annabi nuhu salam ne manzo na farko da aka aiko shekara nawa yana da'awa ɗari tara da hamsin shekarun da'awa kawai ba ɗari tara da hamsin ba kwana ɗari tara da hamsin ba wata shekara ɗari tara da hamsin kuma shekarun ma irin na da lokacin kwanaki ba su mammatse suna sauri kamar yanzu ba ɗari tara da hamsin amma duk da haka Allah ya ce ne wa ma amana ma'ahu illa qalil kaɗan ne suka imani da shi ƴan kaɗan su ne suka imani da shi kaga ashe yayi hakuri an dake shi an zage shi an masa kaza bal ma daga cikin jarrabawa sa matarsa ma ta ki ta imani da shi ƴaƴansa ma wani daga cikin ɗansa da yake ji da shi ma bai imani da shi ba yana gani ya halaka ruwa ya halakar da shi to kaga yayi hakuri kenan shi sake ta manzo Allah yayi hakuri kamar yanda su ma suka yi mun gane haka annabi Musa alaihi salam kowa dai ya san ba wanda kissarsa ta yi yawa a cikin alkur'ani da labaransa da ambatansa kamar annabi Musa alaihi salam kun ga da irin wahalan da ya sha ko ya sha wahala tun yana jinjiri ake so a yanka shi Allah bai yarda ba ko a haka da shi a haka da shi har da ya tsira ba a yanka shi ba <clears throat> aka zo ya garin rabiyan fada zai raba fada ya kai naushi haka mutumin ya mutu aka yi mitin aka ce kawai a kamo shi a kashe shi a huta wani ya zai gaya masa a ɓoye ya yi sauri ya gudu ya bar kasar ya tafi madiyana haka dai ya sake dawowa da aka ba shi annabta ya dawo daga baya aka ce ma kawai a bi su dukkanin su ma Allah su da shi da wanda suke iman da shi bani Isra'il aka zo teku suka tsallaka wanda yazo zai halakar da su din kuma yemi wato ainihin haka dai annabi Musa ya dinga shan wahala wahala ba iya wahala dai babu iya annabi Musa alaihi salam kaga kai shi ma yayi hakuri ko haka muka dawo annabi Ibrahim alaihi salam an tara wuta ma ake so a kona shi aka jefa shi a ciki Allah ya tsayar da shi da abubuwa masu wahala babansa mahaifi aka jarrabe shi da ya imani da shi da yayi yi ya abati ya abati ya abati ya abati Allah ma daga baya ya hana shi ma ya nema masa ma da sauran kaga wannan ma babbar jarrabawa ce domin kana ganin ka zo da wani haske amma mahaifinka bai karba ba kaga wannan jarrabawa ce babba kaga yana cikin wasbir ala ma asaba haka ne muka dawo annabi Isa alaihi salam ko so ake ma a kashe shi Allah ya dauke shi ya tafi da shi kuma shi abin ma bai kare ba har lahira da kyar kwaci kansa dan za su zo su teme su ce shi suke bautawa misali Allah ya ce kai ne kake su bauta maka da kai da mahaifiyarka da kyar zai kwaci kansa shi ma to kaga duka wannan manya-manyan jarrabawa ne da suka sha wahala bayan Allah nan to sai Allah yake cewa ta fasbir kama sabara ulul azmi ar rusul wala tasta'jil lahu kada kai gaggawa akai har zuwa karshen aya aya ta karshe a cikin suratul ahqaf to kaga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka same shi yafi kowa hakuri Allah ne ya umarce shi da haƙurin kuma yake aiki da abin da Allah ya umarce shi kamar yadda aka umarce shi da yin afuwa kuma dama karatun bayani ne akan alhilmu haƙurin kenan da kuma alihtimal da kuma al'afu to Imam al-Qadi yana ta koro ayoyin da Allah ya umarci manzon Allah da ya haƙuri idan ya gama koro su to zai kawo mana kuma yadda manzon Allah ya aiki da ayoyin a aikace sallallahu alaihi wasallam saboda ka waɗannan su ne annaba mafiya daraja a cikin su su biyar su suka fi kowanne annabawa da manzanni daraja a cikinsu guda biyu sun fi daraja su ne annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su biyun kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fi daraja da matsayi annabi ibrahim shi ma ya samu daraja ta kulla kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wa qala allah subhanahu wa ta'ala ya kara faɗa a cikin suratul nur wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su kau da kai ko kaga wannan a hakkin, sayyidina abubakar misali ma'ana su yi afuwa sannan su kau da kai sayyidina abubakar akwai bawan da yake ba shi abinci yana ce da shi misba ko an san sunan shi aiko da hadisa ta abin nan al'if ta faru kisan na Aisha ta abin da ya shafi abin da aka mata kire to mista shi ma yana da hannu dumudum sai manzo sai sayyidina abubakar ya rantse shi ba zai sake abinci ba zai sake ciyar da shi sai Allah ya saukar da aya wala ya ya'tali ulul fadli minkum was sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah sai Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yanzu ba ku so Allah ya muku gafara sai na bakar wallahi muna so Allah mana gafara wallahu ghafurur rahim Allah shi saboda haka sai na bakar yayi kafara kuma ya dawo ya ci gaba da ciyar da wannan bawa kaga bayan Allah masu wurin Allah kenan wani yana ganin kafara tana da wahala amma tsoron Allah sai saka faran ka yi ta kuma ka dawo ka ci gaba da yin abin da ya kamata kaga sai suka yi afuwa kuma suka kawo da kai daga baya Allah subhanahu ta'ala ya bayyana gaskiyarsa aka wanke na Aisha da ayoyin da ake ta karanta har zuwa tashin alkiyama mun gane to kaga anan ma farkon wanda ake fara umarta da haƙurin da kuma kawo da kai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai isar da ayoyin da sayyidina Abubakar sai da manzon Allah ya ji ayoyin sannan ya isar da su aka tabbatar da cewa dalilin sayyidina Abubakar aka saukar da wannan aya din kenan ma'ana kenan ko a yanzu idan akwai wani mutum da kake masa isani kana neman yarda Allah da isanin da kake masa kana ciyar da shi kana bashi wajen zama kana bashi dan ya bata maka rai kake karka yi karka daina saboda kai neman yarda Allah kake bata maka ran da yi daban abin da kake masa kuma kana neman yarda Allah ne shi kuma wannan wani abu ne daban domin ba dan shi kake ba dan Allah kake mun gane shine wal ya'fu wal wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗa cikin suratu shura wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al umur kama an faɗi sakamakon haƙurin kenan da kuma afwa lalle ga wanda yayi hakuri wa ghafara kuma yayi afwa ya yafe bayan an masa laifi ko an cutar da shi inna zalika to hakika haka din lamin azmil umur yana daga cikin manya manyan al'amura bayan an cutar da mutum mutum yana da dama ya rama ko wa a sayyi'atin ko sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna ta mummuna irin ta in mutum ba zai iya hakuri ba kenan amma sai Allah ya ce faman afa wa aslaha duk wanda ya afuwa yayi abin nan fa ajruhu ala Allah inna wallahi ba ta zuwa a ƙarshe a siyakin ayoyin ne sai Allah yake cewa wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur ka kama ana faɗan sakamakon abu ma'ana babban al'amari ne mutum yayi haƙuri sannan ya yafi abin da aka yi masa na cutarwa saboda neman yardar Allah subhanahu wataala <clears throat> wannan yana zama dalilin samun ɗaukakar sa duniya da lahira waɗannan ayoyin kenan da al'imam ya kawo suke gwada abubuwa guda uku da ya kulla babi akan ma'ana haƙuri da kuma afuwa da kuma abin da ya shafi abin nan al'ihtimal ɗaukan cutarwa da aka yi mutum to yanzu kuma zai kawo mana misalin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa aiki da waɗannan ayoyin sallallahu alaihi wasallam wala kafa'a inji imam al-qadi iyas babu wani ɓoyayyen abu bima usaru dangane da abin da ake rawaitowa min hilmihi na daga haƙurinsa wa ihtimalihi da kuma juriya da ɗaukan cutarwa wa anna kulla halimin ba ba abu ne cewa duk wani mai haƙuri da juriya qad min hu, zalla an taɓa samun ya yi zalla wa hufiza bin hafu? an taɓa samun shi da hafu ma'ana duk wanda aka san shi a tarihi yana da haƙuri to an taɓa samun wani lokacin da ya kasa yin haƙurin an ɓata mishi dai sai ya ɗauki mataki a cikin fushi shine zallatun wa hafwat amma wa huwa sallallahu alaihi wasallam banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi la yazidu ma kasarati al'aza illa sabara ba abin da yake karawa an aka yawaita cutar da shi sai ƙara haƙuri kuna ƙara cutar da shi yana ƙara haƙuri amma in dan adam ne wajinari mutum sai ya ce kai kun kure ni fa yau kan fa sai sai inda abin na ƙarfi na ya ƙare to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi ana ta ƙara cutar da shi kuma yana ƙara hakuri wala israfil jahili babu abin da yake ƙarawa a bisa wauta na jahilan mutane ko wuce iyakan da suke mishi illa hilma sai juriya da hakuri yace haddathana al-qadi abu abdullah محمد بن علي التغلبي وغيره قالوا حدثنا محمد بن عتاب حدثنا أبو بكر بن واقد القاضي وغيره حدثنا أبو عيسى حدثنا عبيد الله حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عروة ذلك بن عائشة كما دن يعيرتني أسماء بنت أبي بكر وأنا عبد الله بن الزبير عروة يا كراتو ديا وأجلنا عائشة yana cikin tabi'ai amma yayansa sahabi na Abdullahi bin Zubair an Aisha radiyallahu anha qalat take cewa ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrayni ba a ba bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi a cikin al'amura guda biyu ba kafu da ɗaya. illa tara aisarahuma sai face ya zaɓi abin da yake sauki a ci malam yakun ithman ma daman dai abin ba sabo bane fa in kana ithman idan kuma saɓo ne kana abadan nasu minhu to fi kowa ne santan saɓo. sai ta ce wa man taqama rasulullahi li nafsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ɗaukan fansa ba saboda an cutar da shi akan kansa ya ce bari na rama saboda wani ya zage ni bari na rama saboda wani ya ci mun kuɗi na bari na kai ƙara a bai taɓa wannan ban jina na Aisha bai taɓa yi ba a ba da farko a cikin suratul hijr an ce masa wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru ko sai aka ce ne innaka lamajnun ya kai wanda aka saukar maka da qur'ani kamar za su faɗi abin kirje suka ce masa innaka lamajnun suka dingina masa rashin hankali bai taɓa rama a sai da Allah ya saukar da suratul qalam sai ce ne nun wal qalami fama sai Allah ya rama mishi ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun aka rama mishi amma shi ne bai taɓa ramawa sallallahu alaihi wa sallam to sai ce bai taɓa intiqami intiqami shine a maka abu karama bai taɓa ba li nafsihi da kansa a illa an tunta haka hurmatullahi ta'ala sai dai idan an keta alfarmar Allah to fa yantaqimu lillahi biha sai yayi wannan saboda Allah anan kuma sai ya ɗauki mataki domin a dawo a bi dokokin Allah idan aka keta dokan Allah kan ana ganin ran manzon Allah yana ɓaci ya tashi yayi faɗa ya nuna mutane abin da suka bai ba daidai bane su gyara su koma kan hanya sallallahu alaihi wa amma akan kansa baya yi to haka ake son mai da'awa ma dan an taba shi ko an cutar da shi ko an zage shi yayi eh kamar ma bai ji ba amma idan aka taba ayoyin alqur'ani aka taba annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi magana wanda ba daidai bai saba wa shari'a to nan kuma kada ya ji tsoron kowa ya fito ya fadi abin da ke shine gaskiya haka aka san mai da'awa kada a gan shi yana raddi akan an dan an zage shi to aka zage annabawa ballantana shi ya yi Allah subhanahu wa ta'ala zai kama saran da zai samu ɗaukaka saboda haka na Aisha ta bada wannan shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ɗaukan mataki ba dan an taɓa shi kan kansa to kaga wannan a iya shekarun da ta yi tare da shi ba ta taba gani haka kuma duk sahabbai suka faɗa to kaga wannan kaiwa matuƙa kenan wajen aiki da abin da Allah ya ce masa ya yi afuwa da yi haƙuri yi afuwa ya jure duka wannan abubuwan guda uku suna cikin bayanin wannan hadisin da na Aisha ta yi radiyallahu ta'ala anha Waru ya an rawaito anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma kusirat raba'iyatuhu yayin da aka karya masa haƙoransa na gaba ruba'iyya la hawla wala quwwata illa billah wa shujja wajhuhu aka fasa masa kansa jini ya ringa zuba manzon Allah fa ya jama'a manzon Allah a wajen tsayar da kalmar Allah a wajen ganin cewa sai an bautawa Allah sai an karya kafurai da suke son su hana abota Allah amma sai da aka zuba masa da haƙoransa na gaba aka ci masa ciwo kansa jini ya ringa zuba wani malami ne yanzu wani har ya gama wasu ya gama ko farcin sa ba zai taba balle ya fita ballanta na abin saboda haka dan an zage shi bai kamata ya zo ya ce sai ya rama ko ka abun san Allah wanda idan kana karantawa zuciyarka ba za ta daure sai kai kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zubar da jinin sa har da hakorin sa sallallahu alaihi wasallam yau ma Uhud wannan ranar yakin Uhud da haka ta faru shakka zalika ala ashabihi hakan yayi tsananin zafi wa sahabbansa abin ya dame shakkan shadidan tsanani ne tsanani ya yi tsananin ya kai tsanani abin ya dame shi ya zafi ga abu ya faru fa domin yakin Uhud in za ku tuna ai an samu jaraba a yakin Uhud ko um, sabai suka dare me ya faru ma aka samu jarabawa saboda an saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda kuma kowa a yanzu in mutum yana taɓa umarnin manzon Allah ta zai dinga samun jarabawa da rashin ganin daidai ya ce musu ku mutum hamsin ɗin ku tsaya a kan dutsen nan na jabalin rumat jabalin rumat kada ku sauko ko mun yi nasara ko kun ga ana ta karkashin ba mai nasara ba ku zauna a wajen kada ku aka fara yaƙi suka haƙura sahabbai har sun fara yin nasara akan abokanan gaba ga ganima ana ga gwalale gwalagwale da raƙuma da abin dukiya da abin cicika ga sunan wasu ma sun fara ɗiban ganima sai suka yi saɓani a tsakanin ce ai dama abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu sauko daman magana ce ta in aka yi nasara aka yi nasara shikenan ya mu sauko suka ce manzon Allah yana nufin ko da an yi nasara sai lokacin da ya ce mana mu sauko za mu sauko saboda haka da suka samu saɓani wasu ɓangare suka sauko shi kuma Khalid bin Walid lokacin da ya musulunta ba dama ya biyo ta baya yana so ya zagayo ta baya shi da rundunansa su biyo ta bayan musulmai su kawo mummunan hari ta yadda ba a san da su unexpected abin nan ashe waɗanda suke kan dutsen ne suke ba shi kwarjini ya kasa hawarwa ta ne yake sai kuma shigo manzon Allah tafsir ne na da dabaru ne ta inda za a shigo musu ta baya ya ajiye mutanen da ba za a iya shigowa saboda ka Khalid da ya ga haka lokacin da musulunta ba kawai sai ya biyo ta wajen da ya hawo kan dutsen sauran ya kaskace sai gangaro kawai al'amari sai ya canja kawai aka ringa zubar da jinin sahabbai saboda aka sahabbai da yawa suka aka dare sai manya-manya irin su sajina abakar sajina umar manya-manya su ne suke gefen manzan Allah sallallahu alaihi to a wannan lokacin da abin ya faru har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu jin ciwo hakorinsa sallallahu alaihi wasallam na gaba wasu daga ciki suka faɗi Manzan Allah jama'a sallallahu alaihi wasallam to sahabbai abin ya dame su wa qalu sai suka ce law da'auta alaihi ya rasulullah ka musu mummunan addu'a mana alaihi mana akan ka musu mummunan addu'a bala'i ya same su ma. tunda suka yi maka faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa inni lam ub'as la'ana ni ba a aiko ni ne la'antar mutane ko zagin su walakin ni bu'istu da'iya an aiko ni na zama mai kiran mutane wa rahma an aiko ni na zama rahma ga mutane sai ya ce Allahumma hadi kauni Allah ka shiri mutanen nan nawa sai ya jingina su da kanshi fa innahum la ya'lamu don musani ba da sun san me matsayin annabi a wajen Allah da sun san girman Allah da ba za su yi haka Allah ka shirye su fa innahum la ya'lamun to in ba su sani ba wannan hadisi Musulmi ya fitar da shi to kaga Allah dai amsa addu'ar Khalid din ma da kanshi daga waya ne ya musulunci da ya musulunta ma ya yi musulunci amfani amfanin da har tashin alkiyama ana faɗa duk yakin da aka je da shi sai yayi nasara duk yakin da aka je garuruwa da yawa da shi Khalid shi ya jagorancin buɗe su sahabbai nawa suka musulunta wanda da sun zo yakin Uhud a matsayin kafirai daga baya suka musulunta to da manzon Allah ya addu'a sun halaka Allah ya saukar da wani ya halakar da su da ba a samu wannan ba sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiri mutane na domin ba su sani bane na rashin sani ne yasa suka yi wannan abu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to kaga anan kamar yadda na gaya muku bayan an ya kawo ayoyin da suke Allah ya umarni manzon Allah ya hakuri ya zama mai dauriya ya zama mai jure cutarwa to zai ta kawo kissosin da suke gwada yadda manzon Allah ya aiki da ayoyin a aikace domin ba za ka gane za ka iya zama mai hakuri ba sai abin da ya ɓata maka rai ya same a lokacin za ka gane shin za ka yi mai hakuri ne ko kai mara haƙuri manzo Allah sallallahu ga abin da ya same shi kuma yana da iko din yayi addu'ar abin ya same shi amma sai ce a ba aiko shi haka ba an aiko shi mai da'awa ne ma'ana yana so nan gaba su gane su musulunci sallallahu alaihi wa sallam sai yayi addu'a yace Allah ka shirye su don ba su sani rashin sani da sun san matsayina da sun san girman Allah da ba za su yi haka da ba za su fuskance ni su yi me ba su yi yaki da ni ba sallallahu alaihi wa sallam وروي عن an رضي الله an rawaito daga sayyidina Umar asar daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda annahu qala fi ba'd kalamihi ya faɗa cikin wani zancen sa yake cewa bi abi anta ummi ya rasulullah mahaifina da mahaifiyata fansa ne a gare ka ya rasulullah sabai suna faɗa wannan saboda girman manzon Allah sallallahu ma'ana zan iya bada mahaifiyata da mahaifina gaba ɗaya saboda kai ma'ana kai na zaɓa a kansu laqad da'anuhun ala qaumi annabinu ya yi mutanen sa mummunan addu'a yayin da ya kai matukar ya ga cewa ba su da niyyar musulunta faqala sai ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirina danyar ya musu muna da ya Allah kada ka bar wani mutum mazauni a cikin gida daga cikin kafirin nan ko da mutum ɗaya ne duk halakar da gidajen da mazaunan cikin gida da gidajen Allah kuma ya amsa aka saukar da ruwa sama da ƙasa wakila ya menene aka saukar da ruwa sama da ƙasa wa fatana abwaab as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir وعملناه على ذات ألوان ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر sai ce annabi nuhu yayi wannan addu'an ya rasulullah walau da auta alaina mislaha yace da kayi mana irin wannan addu'ar inji sayyidina umar la na da mun halaka min indi akhirina dukkanin mu da mun halaka ma'ana musayyidina umar yana faɗan kafin ya musulunta irin abin da suka yi da a ce ka mana irin na da duk mun halaka watsi a zahruka domin an taba taka maka bayanka bayanka mai daraja aka saka fa aka taka saboda kana da awa sallallahu alaihi wasallam wa udmiya wajhuka an taba zubar da jinin a fuskarka wa kusrat ruba'iyyatuka an taba zuban maka da hakoranka na gaba fa abaita an taqula illa khairan sai ka ki fadan komai sai alkhairi ya rasulullah fa qulta sai ka ce allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun kace Allah ka yi wa mutane na gafara domin ba su sani ba wannan asar din bukhari ya fitar da shi da kuma muslim bukhari a lamba ta 3477 musulun a lamba ta 1792 asad ɗin sayyidina umar ma'ana yana ƙara tabbatar da abin da ya faru a yakin Uhud domin yana nan aka yakin duk manyan sahabban nan suna nan aka yakin Uhud kuma su ne waɗanda ba su gudu su ne suke gefen manzon Allah sallallahu alaihi suka tsaya kusa da shi har ma Abu Sufyan ya ringa magana da ƙarfi yana so ya ji suna nan afikum Umar afikum Usman afikum Abubakar yana so ya tabbatar waɗannan suna nan in an kashe su ya san kai an gama da musulmi idan kuma ba a kashe su ba to ya san akwai sauran aiki yanzu Allah ce kar ku amsa ni sai da ya faɗi wasu magana na shirka sai aka ce sai aka manzo Allah ce ku amsa ni suka bashi amsa suka tabbatar mu cewa Umar yana nan Abubakar yana nan Usman yana nan Aliyu yana nan wane yana nan wane yana nan Abu Sufyan ne gane to akwai sauran aiki da sauran aiki inda waɗannan suna rayuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun to kaga wannan kaiwa matuƙa kenan wajen aiki da abin da Allah ya umarce shi da yace masa wasbir ala ma asabak ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum ko liman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmi al-umur قال القاضي أبو الفضل وفقه الله انظر ما في هذا القول yace kalli abin da ke cikin wannan zancen na manzon Allah min jima'il fadli na abin da ya ƙunsa na falala wa darajatil isan da kuma darajoji na isani wa husnul khuluq da kuma kyakkyawar ɗabi'a wa karamin naf da kuma karama ta rai wa ghayatis sabr da kuma kaiwa matuƙa na haƙuri wal hilmi da juriya idh lam yaqtasir ala sukuti anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taƙaita ba akan yin shiru akan hatta afa an kai har ya musu afwa summa ashfaqa alaihim sannan ya ji tausayin su wa rahimahum ya musu jin kai wa da ayi addu'a wa shafa'alum yana mace ceto Allah ya cece su ya ba su ya yafe musu ya sa su shiru manzon Allah ba shiru ko yayi ba a'a ya musu afwa sannan ya ji tausayin su in ya bar su aka bai musu addu'a ba suka mutu a kafirci sun halaka sai ya ji tausaya musu sai musu addu'a Allah ya tsamar da su sai Allah ya amsa kuma da yawa daga cikin su suka musulunci fa qala yace ighfir yace kai musu gafara ya Allah yace au ihdi Allah ka shiryar da su sun azahara sababin shafaka sannan ya bayyana sababin tausayin su da yi din rahama da tausaya musu da yi bi kauli da fadin sa qaumi ga mutane na domin mutane shi sun ma tazar anhum bijalim sannan sai ya ba su uzuri saboda jahilcin su baqala ce fa innahum la ya'lamun dan ba sani kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalli irin abin kalman da ya amfani da shi wajen mutanen da suka zalunce shi suka zaubar da jininsa suka kashe masa sahabbai saba'in da wani abu yakin uhud sahabbai saba'in da wani abu a ciki har da babbansa Hamza bin Abdul Muttalib Hamza kan ma kisan ma na wulakanci da aka tsaga zuciyarsa aka ciro abin nan din sai yinda suka sa aka kawo mata aka kawo mata wannan mata Abu Sufyan kafin ta musulmi har sai da ya zama wanda ya wannan aikin bayan ya musulunta manzon Allah ya ta baya sai ya gani ya san da ya musulunta amma in ya ganshi yana tuna wannan incident amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da wannan zafin da damuwan yace Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun la hawla wala quwwata illa billah saboda ka wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk wanda yake a matsayin sa na shugaba to dole sai yayi hakuri dole sai mutum yayi applying yana koyi da irin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan zaka iya shugabanci amma an ba haka ba ko kai dan siyasa ne duk wanda ya zo rediyo ya zagi jam'iyyar ka sai ka ce aje a rama duk wanda ya zo ya taba kai to ba za ka yi ayyukan da ya kamata ba wani alkhairi ba walamma qala lahu ar-rajulu idil yayin da wani mutum ya ce da manzon Allah ya rasu ka yi adalci ka duba kai manzon Allah za a ce mishi ya adalci manzon Allah kaga wannan karshen cutar manzon Allah wa ya sanar da ke adalcin ma'an ba shi ba kai da kake rayuwa a cikin jahiliya baka san ma abin da duniya take ciki ba manzon Allah ya zo maka da ilimi tsaftatacce sannan ka zo ka ce masa wai aidil yace yi adalci fa inna yi qismatun da mafi munin kalma domin wannan rabo ne ma da biya wajen wallah ba a yi nufin neman yarda Allah da shi ba la ilaha illallah wannan zulko ya sara ko wannan mutumin wanda a tsatsonsa sani aka samu khawarij suka fito ko wanda suka ringa yakan musulmai zan Allah dama ya faɗa zan Allah ya yi rabo ya abin ya ba ya ba wasu mutane gwargwadon maslaha wasu ya ba su saboda ya rarrashe su sai ce manzon Allah kai adalci domin wannan rabo ne wanda ba a yi nufin neman yarda Allah da shi ba la ilaha illallah kai lam yazidhu fi jawabihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara masa wa ajin bashi amsa an bayyana lahu kawai ya bayyana masa ma jahilahu abin da ya jahil wa wa'aza nafsuhu ya mishi wa'azi wa zakkaraha ya tunatar da ita bima qala lahu da abin da yace fa qala sai wai haka kabuni ka shiga uku Fa man ya adil wa zai adalci idza lam adil in ban yi ba yanzu manzon Allah in ban yi adalci ba ni to waye zai yi khibtu wa kasirtu ai na taɓe na yi hasara illam ajil in ban yi adalci ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai suka zaro ta rubuta ya rasulullah ka bari mu kai shi lahira wa naha manzon Allah sai hana wa naha man arada min ashabihi qatlahu ya hana wanda ya nufin kashe shi daga cikin sahabbansa Khalid bin Walid da Sayyidina Umar sun zare takobi suka ce Abdullah bari mu aika da shi kawai wannan kalma mummuna ce wanda ta raba shi da addinin ma manzon Allah ci ku kyale shi amma dai manzon Allah ya ce dama a tsatsan shi za a samu kaza za a kuma an samu to kaga wannan in ba haƙuri ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga da abin ba yanzu ko shugaban ƙasa a cikin gaban sojojin sa kai suka je ka ce masa azzalimi a ba lalle bane mutum ya fito da ransa ko zai wahala tana manzon Allah sallallahu alaihi wanda shine karshe wajen adalci bal ma duniya bata san adalci ba sai ta hannunsa sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya shanye wannan a cikin wannan kissar ta wannan zulko ya sara da ya faɗi wannan abun akwai aflayin ɗin haƙuri akwai aflayin ɗin ah, afuwa akwai aflayin ɗin kuma jurewa duk manzon Allah ya tabbatar da su a cikin wannan kissar da kissar yakin Uhud sallallahu alaihi wasallam ya haƙura kuma akwai bayani akan fassarar wasfir alama asabu ka haƙuri akan abin da zai same ka domin kalli abin da ya same wannan kaɗan kenan shi yasa ba za ka fahimci alkur'ani ba in baka san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka fahimci alkur'ani ba in baka san sirar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga fassaran isbir alama asabak yana ta fitowa a cikin wannan bayani da rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kalmomi ne munana wanda in kana karanta su zaka ji ranka ta kasa jurewa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri bari mu ƙara wannan a sai mu tsaya na ji an fara kiran sallah ولما تسدى له غورث بن الحارث ليفتك به wani kafiri da ake ce masa Ghaurus bin haris yayin da ya zo masa liyaftika bi yana so ya shammace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga yakin abin nan gazwatu zatir riqa aka zo wani guri aka yada zango sahabbai za su dan yi gadin sai ta a kowa ya je ya kwanta ya huta ya samu abin da privacy din manzon Allah ma ya samu wani guri ya kwanta yana huta sai wani kafiri su bin al-haris sai ya zagayo inda sahabbai ba sa ganin shi manzon Allah bai ankara ba kawai kawai sai ya gan shi da takobi a kansa shine abinda alqazi yake bada labari wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muntabidun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya samu yana kwance yana hutawa ko yana zaune ta ta shajara karkashin wata bishiya wa da hu shi kadai qailan yana kailula baccin rana siyasta wan nasu qailuna suma sauran sahabbai suna nan suna ta kai rula kowa ya koma gefe yana yi fi gazatin a yaƙi da aka ji shine za su duka falam yantabih rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ankara ba bai wato ainihin fadaka ba illa wa huwa qa'imun sai face ga wannan kafiri a tsaye akan wasaifu saltan fi yadihi ga takobi a zari a hannunsa saltan bi ma'ana maslulan a zari a hannunsa fa qala sai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni wa zai hana ka daga gare ni yau gani daga ni sai kai sahabban da za su kare ka ba sa ni ga takobi kuma na zare kai kuma takobin ka yana gefe wa zai kare ka daga gare ni in ji kafin fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah Allah ne zai kare kaga wannan shine karfin yakini ke in wani ne zai ce da Allah kai hakuri wallahi kaza kaza ya ta bashi sai ya ce Allah ne zai kare wasu malamai suka ce kafiri sai fara karkaro fa saqata sayfu min yadi sai takobin ya fadi domin kalmar da manzon Allah ya ce Allah ne zai kare kalmar Allah in ka ce Allah da kyakkyawan niyya a kunnen kafiri ji zai yi kama an zo kunninsa an yi masa ihu wallahi ya fi haka ba ba ku ga shugaban ƙasar Amerika na da da ya sauka ba yana jawabi wani ya ce Allahu akbar sai ɗauke shi aka ya kasa jawabi wallahi ya kasa jawabi yana cikin jawabin security sun kewaye suka ce a ba komai komai an yi kilarin komai yana cikin bayani sai ya waiga wallahi mutum ɗaya ne kawai ce Allahu akbar wasu ma suna ganin ba musulmi bane kawai ya faɗa da ya tsorata su jawabin da ba yi shi cikin kwanciyar hankali ba ke shugaban ƙasa na Amerika kalmar Allahu akbar ko saboda haka shi ma wannan kafirin manzon Allah sai ce masa Allah Allah ne zai kare ni sai hannunsa ya fara karkarwa sai takobin ya faɗi fa akabahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi ya dauki takobin wa qala sai ce da shi manyan yamna ukum minni kai kuma waye zai kare ni daga gare makamin da kake gajara da shi ga ya dawo hannu nayi kala sai kafir ya ce kun khaira akis dan Allah ka zama mafi alkhairin mai ramuwa ma'ana kar ka yi mu'amala da ni irin yadda na yi maka taraka wata manzon Allah ya bar shi wa afa anhu ya masa afwa manzon Allah bai mace sahabbai ku zo ga wani yana so da ya mishi afwa kuma ya bar shi ya fita salin alim ba abin da ya same shi domin da sahabbai sun san da shi kaga jinin sa ai abokin gaba ne wannan faja ila qaumihi sai wannan mutumin gaurab ya zo wajen mutanensa fa qala ce ji'tukum min indi khairin nas na zo muka da wajen wani mutum wanda ya fi kowa alkhair sai ba da labarin abin da ya faru tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kafiri ne amma irin mu'amalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce na zo muku da wajen mutumin da ya fi kowa alkhair kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi applying din al'afu ya yi applying as sabr ya yi applying din kuma wato anin juriya duka cikin wannan kisa da wannan kafiri din sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin bukhari ya fitar da shi da muslim kuma a cikin wannan kisar muna koyan yaqini mutum musulmi ya zama yana da yaqini kullun karfin ka ka ringa jin a wajen Allah yake ko da kana da wasu sababi da Allah ya danka a hannunka na lafiya da na dukiya da na ƴaƴa da na jikoki da na alfarma to ka ringa jin karfinka a wajen Allah yake to in abu ya faru to za ka samu gudumawa nan take ko da kai kaɗai ne ko kada mutum ya ringa in wani abu ya faru sai ya ringa tuna wani abu da yake da shi na sababi a ka tuna wanda ya baka wannan sababin shine Allah domin shine yafi saurin kawo yafi saurin kawo mutum dauki Allah subhanahu ta'ala mun gane ko to wannan kamar yadda na faɗa fassara ne da kuma bayani akan ayoyin da aka umarni manzon Allah ya yi hakuri to shine alqadi da ke ta fassara mana har kenan a cikin wannan bayanin akwai tabbaci da nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da afwa ya siffanta da kuma alhilmu haƙuri da juriya ya siffanta da kuma wato ainihin yafiya idan aka yi masa abu sallallahu alaihi wasallam ma'ana ana siffanta mana siffofinsa ne duk a gaya mana wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin gaba a gaya mana to yanzu tun da ya zo da shari'a ya kamata mu amalance ya ya kamata shi din menene hakkinsa da ya kamata mu sauke shine abin da littafin ne yake karantarwa abin da muka faɗa daidai Allah ka haɗa mu aladan gaba ɗaya wanda muka kuskure saboda karancin ilimi ko bincike Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi wanda yake na tsoronka ne Allah muna roƙon ka ƙara mana daga falalarka ya Allah Allah da abin da yake ba mu wahala Allah ka sauƙe mana shi Allah ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa ta mu ka zauna da mu lafiya ya Allah abin da ake fama da shi a wannan ƙasa musamman na yankin mu na arewacin Najeriya ya Allah muna roƙonka Allah ba don halayen mu ba Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mana da wannan abu ya Allah ka kawo mana ka zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya bayan Allah da suke kula da wannan guri da dukiyoyinsu da lafiyansu da karfinsu Allah ka saka musu alkhairi ka sa albarka cikin abin da ka ba su ya Allah Allah ka kara musu karfin gwiwa kada su gajiya Allahumma صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد